الحمد لله الذي كان بإعباره خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha shi daga watan ramadan <clears throat> hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da uku a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad babu gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah kuma ya sa ya huta inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani cikin sahihu ibn kasir muna roƙon allah ta'ala ya sa qur'ani ya zama sabobin tsira gare mu duniya da lahira allah madaukakin sarki ya sa mana daga cikin waɗanda ibadunsu da ayyukansu za su karɓi cikin wannan wata mai tsarki a kafin mu shiga karatu akwai yan tambayoyi da ya kamata mu amsa za mu amsa insha Allah akan makalla bismillah shi na halitta da mamaki na kafin mai na umara ya halatta yi wani aikin umara ko aikin hajji musamman iyaye a malamai sun yadda cewa idan mutum ya mutu ya koma zuwa ga Allah ɗan da ka haifa wato in yi aikin alkhairi ya ce Allah ya kai sakamakon zuwa gare ka zai kai don Allah ya ce wa Allah ya insani illa ma sa'a wa annan sa'a yahu saufa yura dan adam ba shi da wani abu da zai samu na sakamako bayan ya koma zuwa ga Allah sai abin da yi na aiki duk kuma abin da yi na aiki din bayan ya mutu zai ga sakamako to shi yasa suka ce daga cikin aikin da dan adam yake yi bayan ya koma zuwa ga Allah ya ci gaba da samun sakamako akwai ya ba da gudunmawa wajen gina ɗana kirki cin yana dare to duk abin kuma ɗa'i na kirki bayan iyaye sun koma zuwa ga Allah ita Allah ya kai sakamakon zuwa gare su Allah zai kai shi yasa na sha faɗa nake cewa amfanin ɗa a gurin ɗan adam mafi muhimmanci guda uku ne idan ɗa na kirki ne ko ya ta kirki ce lokacin da ke ƙarfin ki zai fara rabuwa nasu yana tasowa to za ku ga tunaninsu shine ya za'i su taimaka muku sannan idan kun kafa wani abu mai kyau kuna da rai ko ba ku da rai ba za su bari abin ya lalace ba inda ya ɗaya na kirki ne sannan bayan kun koma zuwa ga Allah za su ci gaba da yin addu'a ta haɗa da aiki mai kyau Allah ya kai sakamakon zuwa gare su so shi ya sa babban aiki daga cikin aikin da ya kamata iyaye mata su yi ƙoƙarin su sani cewa yana daga cikin abu mafi muhimmanci a rayuwarsu wanda za su samu riba a kan shi ku yi ƙoƙari allah ya taimake ku gurbin barin 'ya'ya na kirki kazalika kuma ai ɓangaren idan sai rashin sa'a ce ce kike wa ɗanki gini na tarbiyyar da ilalace billahi kuma in ya tafi lahira kika bar shi duk abin da ya kamfato na laifi sai an kamfata miki ita ce babban matsala to saboda aka Allah subhanahu ta'ala zai ainihin wato karba ba umara ba har haikin hajji ya halatta tana iya ma iyayenta babu tsoro wannan ba gaskiya ba ne sallar juma'a da ake a masallaci ba ta da alaka da mata a cikin gida kawai abin da ake la'akari da shi shi lokacin sallar ya yi ko bai ba in lokacin sallar kika tabbatar ya yi ko ki tashi ki yi sallar azahar dama zuwa masallaci ga mace ba dole ba amma in ta ce za ta ji annabi ya ce a ne ta haka yi mata lokacin sallar azhar kuma daga lokacin da rana ta yi duluki ta daga daga tsakiyar sama kamar yadda Allah ya ce a qimis salata bi duluki shamsu ila ghasaqil daidai? wa qur'an al-fajr inna qur'an al shi yasa ko ga ake so mutane zaman to suna sanin lokaci a saboda haka wannan maganan ba gaskiya bane Sallar azahar ga mace tana gida bai da alaka da sai an dawo juma'a in lokacin sallar yayi kawai ta tashi ta yi sallah sannan yana daga cikin kurakuran da mata ke yi idan masallaci yana da alaƙa da gidajensu sai su dinga bin sallar sautin masallaci wani lokaci kuma ana sallafi a ɗauke wuta ko janareto ne ya lalace an yi ruku'u an ɗago ba ta sani ba to dama asali ba wanda ya ce dole sai kin bi sallar masallaci in kin zo masallaci ai sallah da ke in baki zo ba ki tashi ki sallar ki a gida kuma ba ki da laifi

ai kamata ya ku haƙuri ku jira magana tana da lokaci da waje da yanayin da ya kamata a ce an yi ta wadaka a lokacin da ran ibaci ba a lokacin ya kamata a ce an masa magana ba sai a kita lokacin da aka fahimci bai da alaka da bacin rai lokacin ne in za a yi wa mutum magana zai iya wato fahimtar ta sana ko wata matsala da mata suke fama da shi galibi ban ce duka ba wasu ƙofar da suke buɗewa wajen sa'insa da mazajensu namiji ya faɗa mace ta faɗa namiji ya faɗa ta faɗa wani abu yana haifar ma da 'ya'ya mata matsala kwarin da suke yi ko wanda za ka ga su bai mutuwar da in je za a faɗi ɗaya shi sun faɗi biyar wani abin yana haifar da matsala kwarin da suke gaske don haka yana da kyau a fahimci wannan sai mutum ya riga dama ran shi ya ɓaci ya hau to jira ƙi ya sauka sai a nemi lokacin da ya dace sai a tattauna da shi sannan galibi in za ku zo da mazajen ku abu kuna so su yi shawara ya kamata ku dinga zuwa da shi ba umarni ba duk lokacin da na ƙasa ya dawo ya ce siya ba na sama umarni babu yadda za a zauna lafiya amma in kuna so ku gane haka ku tambayi duk wacce take ma'aikaciyar gwamnati ke take aikin ofis ku tambaye ka tana junior staff ta isa ta je ta samu ogan gurin ta ba shi umarni ta ce ga abin da za a yi za ta ba ku labari eh mu je أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم الذي خلق خلق الأكرم الذي علم علم ما لم يعلم الله سبحانه وتعالى wannan ita ce suratul alaq kamar da za a gani a littafi malik ibnu kasir ya sa suratul ikra wannan sura abin da ya dace da surar da surar da ta gabace ta sura 50 akwai fuska guda bakwai fuska ta farko yayin da Allah madaukakin sarki a yazo a cikin sura 50 bayanin halittar dan adam a cikin sura mafi kyau to bayyana Allah sai ya bayani a cikin suratul alaq cewa dan adam din nan fa da kuke ganin yadda din nan Allah ya ce yayi cikin sifa mafi kyau yayi shi ne daga gudan jini gudan jinin nan kuma nan Allah ya faɗa amma akwai raguwan matakai guda biyu wanda aka dallake na farko aka tsallake na ƙarshe sai aka faɗi na tsakiya kawai wannan a bayyane ki wadan alaƙar surar da ta gabata da wannan da haka fal'awwalu sura ta farko bayanin illatis suriya bayanin faɗa maka dalilin yadda aka yi ɗan adam ya zama cikin sura mafi kyau na biyu wannan sura za ta yi bayanin to ɗan adam ɗinnan kuma da ake ganin shi mafi kyau a haka kuma asali ma wai da nema Allah ya yi shi duk wannan barazanar da za ido da za ka ji mutane suna yi mutum yana cewa an san ko shi waye to shi din nan da yake cewa an san ko shi waye to Allah zai faɗa maka asalin sa ma daga me aka yi shi fuska ta biyu yayin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul tin isi alaysa Allahu bi ahkamil hakimin sai bayani a farkon suratul alaq cewa Allah madaukakin sarki duk wani abu da mutane suke gani na ilimin da ba yake da alaƙa da shi da hikimarsa ne sai bayani a cikin wannan surar cewa to shi sanar da ɗan adam yadda ake amfani da alƙalami sannan ya sanar da ɗan adam abin da ɗan adam ɗin bai sani ba sannan ba da umarni cewa ɗan adam ɗin nan ya tashi ya karatu sannan ki buɗe cewa in za a yi karatu nan dole a yi shi da sunan Allah ko da yaushe me ya amfanin fara kowane irin karatu da sunan Allah litakuna lil insani aunan dan ya kasance taimako ga mutum ala kamalil ilmi akan cikar ilimi bi hikimat ahkamul hasimin da hikimar Allah wanda yake kowa ba iya hukunci in zai hukunci shine dalili akwai bambanci sannan fuska ta uku <clears throat> yayin da Allah madaukakin sarki ya inkari a surar da ta gabata akan kafare wajen ƙaryata alkiyama da suke yi sai Allah madaukakin sarki ya fito karara a nan wajen ya bayyana abin da ya shafi tashin alkiyama ɗin, sannan ya cewa lallai alƙiyama sai ta uku fuska ta hudu yayin da Allah ya ambata a cikin suratul tin halittar dan adam cikin sura mafi kyau da kuma mayar da shi zuwa ga wato ya koma kaskanci sai daga baya bayan shi da kyakkyawa ne Allah sai bayani a cikin suratul alaq bayani daki dakin halaye guda biyu da kuma sababin da zai sa me zai sa mutum ya koma bayan Allah ya yi cikin sifa mafi kyau daga baya koma kaskantacce wulakantacce to a nan a cikin sura zamu ga Allah ya faɗa mana cewa kalla innal insana la yataga an ra'ahu stagna dan adam yakan yi dagawa a matakin farko idan ya ga cewa Allah ya bashi wadata har zuwa faɗin Allah ta'ala alan ya alan bi anna Allah yara sannan fuska ta biyar yayin da Allah ya tabbatar a cikin surar da ta gabata cewa ya fi kowa iya hukunci tare da abin da ya gabata a ciki na kore ko kwanto da ɗan adam zai fada cewa akwai sakamako idan an mutu idan ɗan adam ilura idubi wajen aukuwar wannan wannan kokwanton sai ya auku a cikin suratul alaq idan mutum ifa ya auka cikin wannan yau kuma tana bayanin abin da yake waraka ne cewa karka fata cikin kokwantan kana ganin idan an mutu ba za a tashi ba daga nan ne ake sanin farko ya aka dan adam ya fara ya kuma zai kare sannan da kuma littafinsa mabayyani wanda Allah ya sanya wato yana bayanin kowane irin abu dake dake shine alkur'ani da isaukar sannan wannan littafin rahama ne kuma bishara ne ga musulmi sai Allah ya umarci ɗan adam cewa ya yi karatu ba ya karanta alƙur'ani don yi ta dabburin ayoyinsa shi yasa sai ya fara da ikra fuska ta shida an buɗe suratul alaq da karatu da sunan Allah sannan an cika suratul tini da ambatan sunan Allah yayin da Allah can yace alaysa Allahu da hakamil hakimin da sai ka buɗe ita kuma surar nan aka ci ƙira bismi rabbikan lazi khala da aka sai ka gwama sunan Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshen suratul tini sannan kuma sai aka ainihin wato fara ce wato wannan sunan Allah shi ake so in za ka fara karatu ka fara da shi وبذلك يرشدنا القرآن إلى أمن يسائد على القضاء والفصل da wannan ne ƙur'anin ishiriyar da ɗan adam yadda zai samu taimakon Allah Wajen ko alƙali ne ya za ka yi hukunci ya za ka rarrabe abubuwan da ake jayayya wajen yadda za ka samu ilimi da sani da ƙwarewa ta hanyar karatu da fahimta akan kowane irin abu sannan fuska ta bakwai suratul tini ta yi bayanin girman ikon Allah da yake da shi wajen halittar dan adam cikin mafi kyawun sifa ita kuma suratul alaq da zamu karanta yanzu ita zo tana bayanin wato girman kudurar Allah wajen sanar da dan adam abinda bai sani ba da fahimtar da shi abinda bai fahimta ba ta hanyar karatu da sanin abu sannan wannan surar farkonta da ƙarshenta sun dace ta fuska na farko an buɗe wannan surar da cewa ɗan adam ya karatu wanda ya ƙunshi ilimi wanda shi kuma ilimi shine hanya zuwa ga wato aikin da yake daga cikin aikin akwai sujjada da kusanci zuwa ga abin da aka umarci ɗan adam ɗin a cikinsu a ƙarshen surar nan fuska ta uku surar nan ta fara da yin umarni sannan kuma ta cika da umarni Allah ya ce ikra sannan ya je ƙarshen ya ce kallala tutih wasdu wa qatari umarni ta fara da shi sannan ta ƙare da umarni sannan fuska ta uku suran nan ta fara da kira zuwa ga ayi karatu sannan da koyan karatu sannan sai aka cika ƙarshen surar da maganar sallah da ibada saboda me ana so mu haɗa karatu da aiki karatu babu aiki matsala ne aiki babu karatu shi ma matsala ne to surat tana so mu haɗa karatu da aiki shi yasa sai ta fara da karatu sannan ƙarshen sai ya cike da abin da yake da alaƙa da ibada da kuma ainihin wato sallah wannan shi to da haka zamu ga malam ibnu kasir yana cewa tafsiri surati iqra kuma yadda muka sani in an buɗe ƙur'ani za a ga cewa sunanta suratul alaq dama akwai surorin da alƙur'ani suke da sunaye ba guda ɗaya ba daga ciki akwai suratul fatiha akwai suratul isra'i ana ce mata suratul bani isra'ila guda aka sai aka ce mata suratul isra'i وهي أول شيء نزل من القرآن شيء فرق أبن إفارة سوكا نا القرآن وعين دا أكفارة من ذا الله شكرا إشرين دا أكد القرآن ينا سوكا وإن سوني آيوي بدا بير دا الله يفارة سوكا ورمان ذا الله يسي النبي يتاشي يي كراتو الله يتي اقرأ يي كراتو بسم ربك الذي خلق رسولا أبنجد من لئي هلتا khalaqal insana wanda ya halarci dan adam min daga dan jini fikira Allah ya yace kai karatu wa rabbuka al-akram ubangidinka shine mafi karamci allazi allama bil qalam wanda ya sanar da dan adam yadda zai yi amfani da alqalami allama al insana wanda ya sanar da dan adam malam ya alam abinda bai sani ba wannan shine to nan gurin idan aka lura da ikra a ko kalakal insana min alaq gudan jini Allah madaukakin sarki ya faɗa abun filla filla a suratul hajji da suratul mu'min a suratul hajji ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi raibin min al idan akwai wanda yake kokwantin yana ganin idan an mutu ba za a tashi ba Allah sai yake fa inna khalaqnakum min turabin ku duba ku gani aini na halicci asalin ku daga ƙasa ne dukkan munan asalin ƙwaya ɗaya ne shine daga ƙasa sannan annaba adamu da Allah iya shi daga ƙasa mu kuma sai yi amma min nutsufata sai ɗigon bani duk wacce aka gani a nan daga ni kaina mai magana dan adam ya keto matakin da bai wuce majinar da ake tofa ba a jikin bango shine mani ya zauna a wannan yanayin kwana arba'in daga wannan kwana arba'in din ne Allah sai ya juya shi shine summa min alaqati kuma kamar yadda shi gudan jini wanda anan Allah yake khalaqal insana min alaq mun halicci dan adam daga gudan jini wannan gudan jinin ne Allah madaukakin sarki yake summa min mutugatin sana ka mayar da shi tsoka wanda bai wuce abin da ake iya ɗauka na nama a sa a baki ba a tattauna daga nan ne sai Allah ya ce mukallaqatun wa ghairu mukallaqa akwai wanda ake iya mayar da shi ya zama dan adam cikakke har ya zo duniya akwai wanda sai ya kai wannan mataki sai ku da an ci an yi barinsa shine mukallaka wa ghairu mukallaqa kwana nawa kwana 120 arba'in yana ɗigon mani arba'in yana jini arba'in yana mudga sannan fa Allah yake turowa ya ce a hura wa ɗan adam rai a wannan yanayin ne Allah sai ce linu bayyana laku muna muku bayani ne don mu nuna muku ikon mu da ƙudurin mu shi sa muka faɗa muku ga matakin da ake halitta ku wani tsirru fil arhami sannan sai mu tabbatar da ku a cikin mahaifa ma na sha'u gwargwadon yadda muka ga dama ila ajalin musamma zuwa lokacin da aka ambatar wa ɗan adam zai zo duniya masana sun ce mafi yawanci da wuya ba kasafai za ka ga mace na haihuwa a wata takwas ba amma tana iya haihuwa a wata bakwai Shi ne wanda ake ce masa bakwai ne ku to sun ce idan ɗa kai wata bakwai daga lokacin a ciki yake fara yunkurin ya kamata ya shigo duniya to wani in ya shishura ya shishura idan ya fi ƙarfin mahaifar to sai ya ɓullo duniya ne sai ake an haifi bakwai ne idan ya shishura ya shishura mahaifar ta fi ƙarfinsa a wata bakwai don za a shiga wata na takwas wannan shura shuren da yankulin da i sai ya haƙura sai ya jinya na wata ɗaya ya sake jinya na wata ɗaya huta ana shiga wata na tara sai sake yunkurawa Don fa sai ya fito Shi ne wani tsirru da arhami ma na sha'o ila ajalin musamman mu zaunar da ɗan adam cikin mahaifa zuwa lokacin da muka ga dama in ji Allah daga nan in ya kai wata na tara wata za ku ga yana wucewa ya kai goma wata ya kai sha ɗaya wace kai har biyu ana samu a danan ƙasa za ku ga ana cewa shekari yaron da aka ɗauki cikin har sai da ya kai shekara ɗaya a cikin cikin mamasa shi ne yan haifi shi sai ba wuce ce shekarin shi ne wani tsirrufil arhami ma na shawo ila ajalin musamman sun shi kun tifila na Allah sai mu fito da kukuna jarirai da aka sun mali sablu a so daga nan ɗan adam sai ya fara matakan ya wuto su daga nan ne malamai suke cewa da yawan mutane suna muna nama Allah zato wajen rashin sanin Allah shi yasa a rayuwa babban abin da za ka yi wa ɗan adam kai ƙoƙari ka alaƙanta zuciyarsa da Allah idan mutum irga isan Allah ya san girman Allah ya san cewa komai na rayuwa Allah ne ke iya sawa yanzu nan muna tahuwa akwai dan uwa da muke waya da shi daga nan ne da wala ba abinci bane kiraya dan adam Allah ne kawai in ya ga dama kiraya dan adam Shekarar sa sama da ashirin yanzu haka da samun matsala duk wani abu da kuka sani yana da alaka da abinci bai kuma yana rayuwa wani lokaci a wuni zaka samu coca cola yake samu ko mm. coca cola zai dan sha ko ba ita ma coca cola ba duka ba fa dan kurba zai shi la kuma yana rayuwa har karantarwa yana duk hatta nama da kuka sani duk wani abu da yake da alaƙa da dangin abinci baya iya ci don Allah ya nuna ma mutane girman ƙudurarsa abinda kake ganin kamar sai da shi za a rayu in Allah ya gada ma sai samu wani ƙa'idar da yana rayuwa babu shi don a gane cewa ba wannan abun ba ne asali dama ke raya mutane Allah ne ya ga dama sai a ya rayu yanzu kwanaki cikin girgizar ƙasar da aka yi a ƙasar toki ɗin nan <clears throat> akwai ina ganin yaron da ya fada a ina ganin a tunisia ne rijiya ya fada suna wasa da yara yan uwan shi ya dauki sama da kwana ina ganin kusan bakwai a cikin rijiya ana kokarin a ciro shi da kyar aka samu aka ciro shi A ramin yaro wanda aje kai shekara goma bai kwana wajen bakwai a rijiya biyu kome komai kuma bai mutu ba sai da aka ɗauko shi ba ko da aka ɗauko shi lafiya lau sai da aka tafi asibiti sannan kuma ya mutu dan Allah subhanahu wa ta'ala ke nuna cewa ba zama a gurin bane kisa a mutu da zama a gurin kisa a mutu da an same shi a mace kafin a dauko shi amma Allah ya bari sai da aka dauko shi kuma lafiya lo aka dauko shi sai da aka je asibiti da shi dan a duba sa sannan kuma ki mutu a sai to dan haka Allah sai ya ce amma litabluhu ashiddakum daga nan dan adam sai ya fara har ya kawo lokacin da yake da karfi sai Allah ya ce wa minkum yi tawafa a cikin ku akwai wanda Allah ke karɓar sa kafin lokacin shi yasa wata za ku ga ta haihu a ran da ta haihu a ranar Allah zai kashe ɗan aji a rufe wata kwana bakwai sai ana tunanin wa suna an kawo rago an yi shirye-shiryen da za a yi a ran da ɗan ya cika kwana bakwai da haihuwa sai a kashe ɗan wata sai a kyale ta sai an yi arba'in tana tunanin ai yanzu za ta fara zagayen arba'in sai a kashe ɗan wata shekara ɗaya ne wa min kumman yi tawaffa akwai wanda ma Allah ke karɓarsa ba sai ya kai shekarunsa na ƙarfi ba haka tsarin Allah subhanahu wa ta'ala yake shi yasa ake so manzan Allah ya ce a farko da kuntu na kuma an ziyaratul kuburi na hana ku na ci ku daina zuwa makabarta amma yanzu fa zuruha ku je ku kai wa makabartar ziyara saboda za ta tunatar da ku zuwa lahira in ka je makabarta duk abin da kake yi da shi na kirki ko na rashin kirki sai ka ga wani Allah ya kaso shi an kawo shi gurin yarin yarinta kike ji da ita kina ganin lokacin ku ne kina zuwa makabarta ta ga wata ran da ta zo duniya ranar Allah ya sa aka kaso ta gashi za a rufe ta ba shi kenan sai ga ta yarinta ba to na haka sai Allah madaukakin sarki ya ce wa minkum man yuraddu ila arzalil umri a cikin ku akwai wanda muke mayar da shi zuwa ga mafi tsantsin rayuwa likai la ya alamu min ba'ar ilmi shi ta sai da abin da ya sani da kaga ya dawo bai san abin ba akwai wasu fa in shekaru saka da ƴaƴansu ma fa in sun zo sai an musu bayani ai babu wannan wane ne fa ko oh, wane ne shikenan komai ya riga ya riga ya ce a irin wannan yanayin ne wani za ku ga lamarin iyaye sai an yi haƙuri yana eh, ku wanda baban shi yana da arziki ya ga da kamata a ce bai yana da kuɗi ya je ya siyo baban shi mota dan ya dinga hawa baban ya ce bai su bai su yake su kuta mashin kuma je ka an wa mutum ɗinkin kaya masu kyau ne nuna wani ja sai ka ce za a yi wasan wuta ya ce a taho an da ya kashe shi wannan jan kayan yake so ya ce wanda zai tsaki eh, a bullo ta nan ya bullo ta nan dole sai an yi haƙuri yanayi ne na lamarin na shekaru suka ja sauraka shekarun ne ke ta abin da kai kake ganin daidai su kuma su dawo suna kallon shi ba daidai ba ne sannan allah ya maɗaukakin sarki ya ce watar al'arda za ka ga ƙasa hamidatan ta yi shiru Allah ya ce fa'ida an zanna alaihal ma'a tazzat warada idan muka saukar da ruwa ƙasar ta girgiza ta kumbura warabat wa ambatat min kulli zawjin bai da haka daga nan ne malamai suka ce ƙasa da kuka gani Allah ya ce za ku ganta yanzu muna rani ne ko muna damuna rani ƙasa ta bushe a daji ko idan Allah ya saukar da ruwa yanzu in muna ta yi ƙasa sai ta karɓi ruwan daga nan sai ta girgiza sai ta kumbura in an saka mata abin da ake sakawa na shuka sai ta fitar da tsiri da haka daga nan suka ce za ka gane akwai kamanceceniya tsakanin mahaifar mace kafin a fara saduwa da ita da kuma ƙasar da ta bushe kamar yadda in aka zo aka sadu da mace sinadarin abin da ake ɗauka na halitta daga ɓangaren namiji da na mace shi ake zuwa a ajiye mahaifar ta girgiza ta kumbura to haka ita ma ƙasa take yadda ƙasa nau'i guda biyu take bayarwa na tsare namiji da mace ko ita ma mahaifar mace haka take bayar da nau'i biyu na ɗan adam namiji dawa da mace da ya gama sai biyu da maganar tashin alkiyama shi yasa a suratul mu'min da Allah subhanahu ta'ala izo yi magana ya ce wala qad khalaqal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin matin sun ma khalaqal nutfata 'alaqatan fa khalaqal 'alaqata mudghatan fa khalaqal mudghata 'idhaman akasawna al-'idhama lahaman ثم أنشأناه خلقا آخر dan. idan ba dan da Allah ya so dan adam ya san wani abu da yake da alaka da halittar shi ba ba wanda ya sai sani da ba ku san yadda ake yi ba sai sa Allah shi kin da ya san irin zubin da wa dan adam wajen halitta da ya gama kawai sai makansa kirari yace fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ku dai sai kun tambayi likitoci za su faɗa muku na faɗa muku a nan wajen na ce wannan idan da kuke gani na ɗan adam yanzu bature wannan mota da daddare ya mata wato wuta ne ful da din haske mai ciwo dogon zango da ƙarai amma akwai likitan idan da ya faɗa min ya ce ful da din da Allah ya ajiye a idan ɗan adam ya fi sama da miliyan ɗaya wajen abin da zaki hango mai dogo da gajere da matsakaici da waye da shi yasa yanzu nan ba kyamara ba ce yanzu idan yanzu za mu ɗauki hoto in mu ne to in an sai ta fi ta ɗauka amma mun wuce hakan ana so ta ɗauka sai an ce to a mammatsu kafin a yi ne amma yanzu idan idan ki ne yanzu yanzu daga nan duk abin da nake so in kalla saboda na yi haka zan kalla bai buƙatar sai na ce to a mammatsu kafin in gani saboda suna da bambanci tsakanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake in mutum masana harkar kimiyya ta sanin ɗan adam in aka nuna muku kan ɗan adam kawai abinda Allah ya ajiye na jijiyoyi kamar wayarin na wayoyi abu da za ka gan shi na tashin hankali na fitar hankali irin yadda ɗan adam ke rayuwa shi yasa muka ce masana sun ci da wuya ka samu ɗan adam ɗin da ya karatu ya san ɗan adam jikin shi a duniya mun ce muku wani zai yi karatu ya zama har profesa har ya furfura amma ga baki karatun shi akan kunne ya ƙare wani zai yi karatu karatun ga baki dai akan haƙorin ɗan adam ya tsare wani zai yi karatu karatun shi akan zuciya ya tsare wani zai yi karatu karatun shi akan kwakwalwar ɗan adam ya tsare dan bai wa a daidai lokacin a ce likitan kwakwalwa ne likitan kunne ne sannan likitan haƙori ne a ce likitan ido ne sannan likitan zuciya ne an ya kun taɓa ganin wannan likitan kuwa wannan ya nuna muku cewa karanta ɗan adam da sanin shi lokaci ɗaya yana wa ɗan adam wahala sannan har yanzu za ku ga cewa a cikin ilimin abin da dan adam yake yi abin da bai sani ba don gane da dan adam din ya fi abin bai sani shi sa za a ko cututtukan nan suka kama mutum ya ce to wannan cutar da an yi bincike an yi bincike har yanzu ba a gano maganin ta ba sai dai a haƙura kawai a jira sai wani lokaci in an ci gaba da bincike za a ainihin wato gano da haka wani gurin Allah ya ce huwa alladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukha sai ya ce wa minkum man yatawaffa min qablu wa litablugu ajalan musamman wa la'allakum ta'qilun sannan a suratul qiyama yace alam yakunu nutfatan min mani yumna thumma makana halakatan fa khalaqa fasawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-unsa alaysa dhalika biqadirin ala an yi al mota. to sai nan da yace khalaqal insana min ala. to in mun tafi nan gurin za mu ga cewa malam ibnu kasir ya kawo hadisi yana bukari cewa an aisha ta qalat daga na aisha matar annabi muhammad allah ya ƙara mata yadda ta ce wani ma dudu abihi rasulullahi farkon abin da aka fara wa annabi min wahayi na wahayi a ruya as-sadiqa mafarki na gaskiya idan manzan Allah ya kwanta in yi mafarki fin naumi a cikin bacci a kana la yara ruya annabi bai ganin mafarki da daddare illa sa'at misla falaki subhi Wace fassarar abin da ganin sai ya zo kamar yadda gari zai waye kana da tabbas to haka in annabi ya ga abu a mafarki to yana ganin abu a mafarki in gari ya waye yadda ya ga abin a mafarki haka ne tabbata na daga cikin bambancin annabawa da mu idan annabi ya kwanta ya mafarki duk abin da ya gani a mafarki gaskiya ne saboda su idan ne kawai ke bacci zuciyar ba ta bacci amma mu da idan da zuciyar duk bacci suke to ana nan sun mahubbi da ilaihi khala'u a wannan yanayin sai aka samu manzon Allah yana son ya samu guri ya banta kana ya asi an sai yana zuwa kogon hira wanda kogo ne tafiyar da za ka yi daga ƙasa kafin ka je kogon da annabi ke zuwa wannan zaman mun je da muka je mu dai gaskiya ba lokaci tunda tafiya ce ta awa shida kafin ka sauka hau ka sauko na ce tena zan iya tafiya ta awa shida yanzu sai ka ce dan gudun hijira to daga wannan lokacin fa ya ta hanna su fihi wa huwa ta'abbu annabi yana zuwa yana yin ibada ibada wacce ba ibada da wata kaifiya ta ma'ana ba zuwan da yake yana tunani akan makomar al'umma da lamarin Allah domin ya taso garin makka ya ga gumaka ɗari uku da wani abu adadin kwanakin da ake da su na shekara idan an bauta ma wannan gunkin sai a ce ki ya haƙuri ya jira sai shekara mai zuwa saboda yadda gumakan suka yi yawa sannan an ce kuma wannan addinin da ake a haka an ce addinin annabi ibrahim sannan ga rayuwa ta ya matsi fada akan kabilanci yayi yawa rigingimu sun yawa babu zaman lafiya sannan kuma a haka an ce addinin annabi ibrahim ake to manna allah ce je ya zauna yana ta tunani kai an yi wannan abin da ake je yi a ce ne addinin da allah ya zaɓa mutane su bauta mai to yana zuwa ya zauna da yariya wasu darare zawatul adadi ma'abuta adadi wa ya tazawwadu lidalika kuma in manzan Allah zai je gurin mai wannan zaman yakan dauki guzuri kuma yadda ila khadijata idan yaje da guzurin in ya tsari sai dawo wajen matarsa na na khadija da ya tazawwadu da misliha sai ƙara yin wani guzurin da zai ta koma wannan kogon je i zauna shi sa in Allah ya sa ka auri mata tana da kuɗi in tana san addini to za ta taimaka da kuɗinta a siyar da addini gaba amma in kai rashin sa'a ba ta da tarbiyya to za ka sha gori kuma sai da hali hatta a bada a hulwahi har sai da wahayi ya zo wa annabi ko fi gari hira in yana kogon hira yana cikin wannan yanayin ya je ya dawo ya je ya dawo sai mala'ika izo isa ma annabi fada a hulmanaku sai mala'ika ya zo maƙalis ya ce wa manzan Allah ikara ikara قال سيما أن الله صلى الله عليه وسلم أيتي فقلت سينتي ما سما أنا بقارئ إني أبي مكاراتو بني قال سيما أن الله يتي فأخذني فقطني فدقنا سي ملائكة إكاماني إماتي حتى بلغ مني الجهر حسيد النجي وهلا تاكيم مقرأ ثم أرسلني كمنا سي ملائكة إسكي فقال إساكي سيما إسراتي fa sai manzan Allah ya sake cewa sai na ce masa ma ana bi qari in ni ba mai karatu ne. wannan ma ta amalu amalu laisa kamar ka ce laistu bi qari ni ba mai karatu bane a saniya sai mala'ika isa ke kama ni karo na biyu kima tsayin hatta ga min jiya har sai da ji wahala ta kai min makura amma arsalani sannan isa kini qala sai ce min ikara ikratu wa qultu sai na sake ce masa ma ana bi in ni ba mai karatu bane wa gaddani a salisa sai mala'ika matse ni karo na uku hatta balaga min al a asili na ji wahala ta kai min makura amma arsalani sannan isa ce ni da wannan ne malamai suke cewa babu wani dan adam da yi sai ya karatu a duniya ba tare da shan wahala gurin karatun ba in har mala'ika a karan farko zai zo matse manzan Allah saboda karatu sai wani yanzu ce kawai zai ba ku maganin karatu kawai shi kenan da kun sha sai ku zama masu karatu ba da karatun haka yake ba a haɗawa da bin dare da wahala da tsallakatan da shigatan da waye ai da karatun da yake ma in kana neman karatu ne zaka ga wani bai kamata ka girmama shi ba amma karatu zai sa dole sai ka girmama shi zaka ga wani wulakancin bai kamata ka haƙuri da shi ba amma neman karatu ke sa dole sai ta haƙuri da wulaƙanci inda kana neman karatu to wannan ita ce to sai ne faƙari sai ce Allah ikra ka yi karatu bisma rabbika allazi khalaqa da sunan ubangiji wanda ya halitta hatta balaga malan ya alam har ya kawo nan ana sai mai ruwa yake faraja fa biha tardufu bawadi kuhu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dawo gida ƙirjinsa na bugawa hatta dakala ala khadija ta hasire shiga wajen na na khadija a ƙala sai ce mata zammiluni zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube ni ba yana daga cikin sunayen manzan Allah ba al-muzammil shine ai wanda aka lullube da mayafi ku kamar yadda al-mudassir ma haka shine ya ayyuhal muzammil da kuma ya ayyuhal muddassir shine wanda aka lullube da bayafi fa zammaluhu shine na Khadija ta lullube manzon Allah hatta zahaba anhu raw har da wannan firgicin ita fi qala sai ya Khadija ma sai ce mana na Khadija ya isa me fa akbar al khabar sai ta bashi sai ya bata labari ga abin da ya ci karo da shi a kogon Hira wa qala sai ce mata qad kashitu ala nafsi ina jin tsoro a kaina ina jin ko wani abu ne zai faru mala'ika fa kawai ka je waje kogo kana zaune kawai sai ga wani ya zo ce maka shi mala'ika ne kuma ya matse ka فقالت له masa kalla. a Abu shi ina maka هنا Fa wallahi فوالله لا يخزيك الله abadan. har abada Allah ba zai wulakanta ka ba wannan ita ce kwarewar da ake so mata ku samu kuma yadda gidajenku lokacin da mazajenku za su ɗauko matsaloli daga waje su shigo gida sai zaman to nan ne inda za ku warware matsalar da suka ɗauko daga waje amma wata mijinta ya dawo a firgice kuma ta ƙara firgita shi ya za a yi kun ga da manzan Allah ya dawo gida aka samu matsala lokacin da ya dawo gidan ne na na kabila suke kallon manzan Allah dan ta saukar da matsala abin farko da take kalla abushi fa wallahi la yukhzika Allah abadan Allah ba yadda za a yi kunya ta ce wulakanta ka ce saboda na farko innaka la tasilur rahim kowa ya san a garin nan kana sadar da zumunci na biyu su tasduqul haditha kana da gaskiya wajen zance wata tahmilul kadh wanda ba wanda zai ɗauki nauyinsa kana ƙoƙari ka ɗauki nauyinsa wata ƙarin fa idan baƙo izo kana girmama shi wata ino alana wa ibn haq mutumin da ya shiga cikin matsala an karɓe masa haƙƙin an rasa wa zai karɓo haƙƙin akan tashi ka shiga ka fita daga sai an karɓo masa haƙƙinsa sannan a cikin ruwayan bukhari ta cewa annabi wa tasbil ma'du abin da yake na amfani ne babu a cikin mutane kakan tashi ka yi ƙoƙari ka ga an samar da abin da zai taimaki mutane wannan shi ne yasa kullum muke faɗa wa mata dole sai sun samu ƙwarewa akan irin wannan shi yasa kuka gana na kaji da ta cancanta lokacin da annabi ya rasu ta baƙin ciki ta damu annabi ya baƙin ciki ya damu duk yadda matsala ta taho in dai manzan Allah ya shigo gida to solution take kokarin ta nemo to shi yasa dole mace a rayuwarta ta zama haka amma san yanzu ne in ba sa'a ba in mutum ya shigo sai ta ce ka gani sai da na cewa a zannan ka dinga biya hankali ka kidi to gashi nan yanzu kana da mutum da ta faru gashi nan zaka jefa mu cikin bala'i kaza kaza kaza kaza kaza kaza sun man tsalakat bihi to daga nan fa bata tsaya ba fa dan ta nemo mataki a warware matsalar sai ta ɗauki annabi hatta a tabbihi warƙata bin naufal sai ta tafi wajen warƙata bin naufal da shi bin asad bin abdul uzza bin usai wa huwa bin ammi khadija dan amnin khadija ne akhi abiha dan uwan babanta ne wa kana mar'an mutun ne qad tanassara fil jahiliya ya koyi ilimin injila tun a jahiliya don yana daga cikin warsa 'yan ɗaiɗaikun mutanen da da Allah ya ce wai ƙulun da na kafaru kafarai suna cewa lasta mursala ai ba manzo ba ne Allah sai ce kulka kafa lahi shahidan baini wa bainakum wa man hu ilmu kitab yana daga cikin kaɗan wanda ko da Allah ya aiko manzon Allah sun san wani abu na ilimin injila wa kana yaktubu alkitab alarabiyya yakan rubuta littafi da larabci wa kataba bil arabiyyati min alinjili ma sha Allah an yaktuba yakan rubuta injila daga wancan yaren da ta sauka zuwa larabci abinda Allah ya so ya rubuta wa kana shaykhan kabiran qad anna a wannan lokacin dattijo ne shekaru sun jawar warka ya tsufa ya makanci qalat khadijatu sai na na khadija da aka zo sai ta ce ai Ibna ammi ya kai dan uwan mahaifina sai ta ce masa isma min Ibna akhika ka saurara daga dan dan uwanka wa qala warqa shi warqa ichi ibnu akhi ma tara me ka gani ya kai dan uwana wa akbarahu rasulullahi bima ra'a sima dan Allah ya bashi labarin abin da ya gani wa qala warqa sai warqa ichi hada annamusu allazi unzila ala musa ai wannan abin da ka gani ba komai bane mala'ikan da yake zuwa ma annabi musa ne kai ma izu maka sai ya ga ya ci hannu ya ci ya laita min fiha jaza'an ina ma a ce ina matashi laita ne a kuno hanyar ina ma a ce ina da rai yi kurijo ka muka lokacin da mutanenka za su kore ka a garin nan faƙalar rasulullah sai manzan Allah ya tsaya yana ta mamaki sau da lokacin farkon wahayi shi kuma warƙata bin naufal tun da ya karanta a wayancin littattafan to ya san abin da ya faru na ɗauki ba daɗi tsakanin annabawa da mutanensu shi kuma manzan Allah gashi ya taso a makka saboda yadda da kowa da shi yayi aminu ma ake ce ne sai manzan Allah ya ce a mukurji yahu yanzu mutane za su kore ni a garin nan bayan yadda da ni aminu ma ake ce mu su kada warka ta shi warka ake masa na'a tabbas an kore ka daga garin nan sai yace masa lan ya ata rajulun ba wani mutum da dai bima wato zai zo bi misli ma ji ita bihi illa udiya zai zo da irin abin da ka zo da shi wallahi sai an yi gaba da shi sai an kore shi daga cikin garinsu amma wa in yudrikni muka, in Allah ya kawo ran da Allah zai tashe ka tana annabi an surka nasarar mu'azzara zan taimaki ka taimako na karfafawa na ban mamaki kuma lan ya sharwar ƙasa an tusiya sannan ba a dauki tsawon lokaci ba warta irin su wa fatara alwahyi fataratan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in eh, bakin wahayi yanke hatta hazina rasulullahi har sai da manzan Allah ya bakin ciki to nan shine iya hadisin inda ya tsari nan fi ma balaga na cikin abin da labari ya zo mana akwai abin da malaman hadisi suke ce masa idiraji mai riwaya yana riwaya suke kawo wata magana ifada wanda bai sani ba sai ɗauka maganar annabi ci bayan ba ta da alaƙa da maganar annabi magana ce ta shi mai riwaya wannan kuma magana ce ta limamu zuhuri sai ce fi ma balagana cikin abin da labari zo mana da wa'ayi ya yanki manzan Allah ya yi baƙin ciki uzunan gada min humiraran sai da aka waye gari ba sau ɗaya ba kai ya da min ru'usi shawahiqil jibali annabi sallallahu alaihi wasallama zai hau saman dutse fa kullama awfa bi zirwati jabali duk sanda ya kai ƙololuwar dutse da kai yulki na hu ɗan annabi ifaɗo daga saman dutsen tabadda lahu jibrilu sai mala'ika jibrilu da da wannan ne za ku ga suna suka suna zagi ta a cikin bukhari akwai hadisin da ya nuna cewa annabi shi yana ƙoƙarin ya susa a kashe kashe to sai muka ce musu ta ai ba ma hadisi ba ƙur'ani a cikin suratul kafi da suratul shu'ara'i Allah ya ce wa annabi la'allaka baqi'un nafsaka ala asarihi in lam yu'minu bi hadha asama annabi jin yake kaman ya kashe kanshi saboda ya wa mutane da alheri sun dikara sai muka ce to wannan ba matsala bane ba hadisi bane magana ce ta Imam Zuhri al-Imam Zuhri kuma idan balagana izo irin wannan yana daga cikin ababen da ba su inganta ba babban matsalar da ake samu da duk waɗanda ake rigimar da su wani in ka tambaye shi mai sunan bukhari bai sani ba mai sunan muslim bai sani ba wasu abin da suke ganin an rubuta sahihul bukhari sahihul muslim sun dauka cewa sun dauka cewa sunan bukhari ne ko sunan muslim ne ba sunan su bane suna da sunaye ba da hadisin da aka gani bane a cikin bukhari ko cikin muslim ya cika sharadin da suka saka to shine a faƙala ya ya muhammad innaka rasulullahi haƙƙan kai manzon allah ne da gaske yaskuna ji ja'ashu wa taqirru nafsuhu nafsuhu to da wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ransa ta samu natsuwa yarji sai ya dawo fa'ida idza alaihi fataratul wahayi gada li misli zalika idan tsawon lokacin wahayi ya yanke sai waye gari akan haka fa'ida idza awfa bi zarwati jabalin tabadda lahu jibril in ya sake hawa saman dutse sai mala'ika jibrilu ya bayyana akwai dan uwa malam kabiru bashir hayaki fi da na kudu ina ganin ya rubuta risala mai shafi ta kai 300 zuwa 400 akan wannan hadisin kawai wanda suke ɗalibai ne na ilimi suna iya karatu suna iya neman wannan risalar ta ƙala lahu misla zalika sai ya faɗa masa kwatankwacin wannan to fa awwal shay'in nazara farkon abin da ya fara sauka min alqur'ani na alqur'ani sune hadhihi alayatul karima wa'annan ayoyin almubarakatu masu karanci wa hunna awwalu rahmatin ita ce farkon rahama rahimallahu biha al-ibad wacce Allah ya tausaya wa bayi wa awwalu ni'matin ita ce farkon ni'ima an amallahu biha alaihim wacce Allah ya fara wa bayi wa biyu a cikin wa'annan ayoyin akwai faɗakarwa ala insani min a akan halitta ɗan adam daga gudan jini wa anna min karamihi ta'ala daga cikin karancin Allah an allama al insani ya sanar da ɗan adam malin ya alam abin da bai sani ba Allah ya faɗa a wata surar ya ce wallahu ku." Allah shi fito da ku min butuni ummahatikum daga cikin cikin iyayenku Allah sai ce la na shay'an babu wanda ya taba zuwa duniya ya san wani abu duk wanda ko gan shi da karatu a duniya wallahi an yi lokacin da bai sani ba kai balma hasari wane ne mafi kusancin mutum da shi idan yanzu duniya ba mamashi da baban shi ba to za ku ga ko su su ya koyi sunansu a hankali a hankali yake iya suna da shi yasa wajen allamar insana malam ya adam suka ce ɗan adam na farko da Allah ya fara sanar da shi abin da bai sani da shi ne annaba Adamu. lokacin da aka zo jayayya da mala'iku ba Allah ya ce wa allama adam al a kulla ha ba sannan allama al-insana ma Adam ya kunshi hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan Allah ya ce masa wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima sannan allama al-insana ma lam ya'lam ya kunshe ni ya kunshe ku ga baki daya shi yasa imamu shafi ce ta ta'allam ka tashi ka koyi karatu amma fa laysa al-mar'u da alima ba wani dan adam da ake haifar haifarsa malami da karatu yace amma wa laysa aku ilmi kaman huwa jahil wanda ya tashi yake neman karatu ba daidai yake da wanda ya tsabga zauna hijjama abin da ya zama wajibi ma wanda zai bauta ma Allah da shi yaƙi fasharrafahu Allah sai in daraja dan adam wa karramahu bil ilmi ya karrama shi da ilimi yanzu ba ana cewa sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi ba idan kuka haɗa sarkin yawa da sarkin ƙarfin gaba ɗaya duka sarkin ilimi ya fi musamman wannan al'umma ta annabi da haka ake cewa al'ummar annabi ummatu ika al'umma ta a tashi a karatu to yanzu babban matsalar mu shine kasala wajen karatu karatu bai yi wa da kasala inda mutum zai yi shi su mutum ya yi shi da gaske me yasa malamai suka ce idan an haɗa sarkin ƙarfi da sarkin yawa duka sarkin ilimi ya fi su yanzu nan wajen daga ni mai magana kaina da ku yanzu da a ce muna karatun nan yanzu ana tashi za a fita sai ku ga zaki na gaske mai kafa guda hudu ɗaya ya fito daga nan ɗaya ya fito daga nan ina ganin wacce ba ta taɓa ganin zaki ido da ido ba gaba da gaba da shi wallahi in ta ci karo da shi tana iya suma amma fa zakin nan fa wanda ba wai ku mata ba ko maza ne yanzu aka tashi tafsiri da maza a fita ana fita a ga zaki ya bazo daga nan sai ya bazo daga nan to girman katangan unguwan nan a ranar wani zai ga wallahi ba ta da tsau zai kama katangan mutane a haura wallahi ba a sani ba to amma fa duk yadda zakuna guda biyu suna iya zuwa nan unguwa su tarwatsa mutane saboda kwarjini da karfi da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu amma tare da haka saboda bambancin da suke da ɗan adam da su ta fuskar ilimi kuma tare da haka kuma ɗan adam ɗin yana iya kamo zakin ya sa a keji ya kulle saboda bambanci nawa na ilimi saboda haka daga cikin gudunmawar da iyaye za su ba 'ya'yansu a rayuwa shine su yi karatu guda haka zamanto wa huwa al shine iku alladin azzabihi abul bariyati wanda babanta da kai annabi adam ibn banta da shi alal mala'ika akan mala'iku wal ilmu taratan fil azhar wani lokaci ilimi zai zaman cikin kwakwalwar ɗan adam yake ko hankalinsa wata ratan ya kunu fil lisan wani lokaci a harshe wata ratan ya kunu fil kitabati bil wani lokaci ta hanyar rubutu zihiniyun wa lafziyan rasmiyu a hankali da lafazi da rubutu war rasmiyu ta hanyar rubutu yaltazimu kuma min ghairi aksi sukan lizince shi ba tare da akasi ba فلهذا saboda wannan ne Allah sai ce ikra wa rabbukal akram alladhi allama bilkalam qalam allama al insana ma lam wanda ya sanar da dan adam abin da bai sani ba yanzu alƙalamin nan Allah maɗaukakin sarki da ya tashi a wani gurin sai da ya rantsuwa da shi ya ce nun walƙalami wa ma ce da idan an ce alƙalami abin da kowa ya shi ne kara na dawa ko na gamba da ake ɗaukowa a daji a feƙi a zo a tsoma shi cikin tawadiya ko a dangwalo a yi a yi rubutu to yanzu gwargwadon kayayyakin da za a samu na rubutu tun daga nan har duniya ta tashi ya shiga cikin alƙalmi duk wacce take da waya a hannunta ba tana da keyboard ba da za ta baka rubutun hausa ko na turanci ko na larashi ba akwai kwamfuta ba to gwargwadon abin da za a samu na ci gaba a zamani duk wani abu da za ka yi amfani da shi in je rubutu zai baka sunan shi ne sunan shi alƙalami shi yasa Allah ya ce allama insana malam ya alam sannan ya sanar da shi yadda zai amfani da alƙalami kwadaka ilimi yana da kima yana da daraja shi ya sako ga Allah bai fara cewa annabi ya sallah ko azumi ko zakka ko aikin hajji ba farkon abin da aka ce masa shine yayi karatu haka shi yasa idan mutum ya zo gina ibada ba a kan ilimi ba ko ta hanyar tambayar masu ilimi ya gina ibadar a kan asasin da yake ba shi da kyau sau da ki yi ƙoƙari ko ki zama kin yi karatu ko ki zama kina da alaƙa da waɗanda suke karatu ta hanyar tambayar su kowace irin matsala wala in ba haka ba za ki karɓaɓɓen aiki ki wahala a duniya a je lahira kuma aikin ya zama to babu lada Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah kai mana albarka Allah ka samu abin da muke karantawa albarka abin da muke karantawa kan Allah ya sa ya zama hujja akan mu abinda muke karantawa na ilimi Allah ka ba mu ikon aiki da shi Allah ka zaunar da kasan mu lafiya kowa da bukatarsa ta alheri a gurin Allah Allah ka biya masa abinda muke jin tsoro na sharri kuma Allah ya kiyaye mu Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za a karɓi ibadunsu da aikinsu Allah ka sa muna cikin waɗanda za a yanta a cikin wannan watan muna roƙon Allah Allah ka tsawaita rayuwarmu cikin aikin alheri gaba ɗaya اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلم الحمد لله رب العالمين